a bawoyin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a makon da ya wuce ina bayani ne akan hadisi nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa wata babu wata fitina musiba abin da ke rusa al'umma a bayan ƙasa kamar fitina ta mace ya ce ya ku bayan Allah ku tsoron mace duk abin da ka ji Allah ta'ala ce ma ji tsoron mace ji tsoron Allah akan wannan abin to karfa ka ɗauka wasa Allah ke maka wallahi ba wasa yake maka ba shi sanya dukiya ka kyamace ta ka guje ta kawai wani malami Allah ya gafarta mai Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahmatullahi ta'ala alaihi wasu malamai suna ce mishi ai mu za mu iya koyar da mata ba wani abawa jin komai yace a a'a da taho gudu sharrinta ya fi ƙarfinta ƙwar'an da yake ba mu labarinta ƙarfin sharrinta da makidata cewa ya shi ɗan matsoranta yake ji shi ɗan bai kai ta ba ya ce inna kai da shaitani kana da'ifa amma da ya zo kan mace sai ya ce mene inna kai da kunna azim kai wane mutum ai makirci da kai komo irin na mace girma gare shi ka bari kawai kawai abin da ya fi shine kai kokari ka gudu duk lokacin da mace ta yi kokarin shiga cikin maza a ko ina ne ta mai da kanta abokiyar kawa ga mazan to sai ka samu bata da kunya kunyar da Allah ke ɗora wa mata sai a cire mata in ɗa namiji ne mai kwarjini a tsakanin mata da maza to inda zai iya haɗa kansa da matan ya tsaya tsake su ya zama kullum suna tare to sai Allah ya cire mai wannan kwarjinin da ke tsakaninsa da matan sai matan sun rena shi so da ka dan uwa mace ba abin wasa ba ce ka tausaya mata kuma ka tsoranta so kar karka yadda ko da wasa ka ce a wai ba wai kai ba wani abu ne a dan Allah dan uwa ka duba yanda muke a ungoyinmu a yau a garinmu a yau duk wani abu na ƙazanta watan sai an hada da mace tallar batiri mace ce tallar taya mace ce tallar magogin baki mace ce tallar indomi mace ce tallar magi a jino mace ce tallar magi mai sita mace ce duk inda fa za a yi wani abu mace za a sa kuma ba za a sa rabi ba sai a kawo kanta da gashi ko a kawo jikinta ko a kawo kaza ta ɗaɗa kwalliya haba bawan Allah me amfanin wannan ina za mu je aka? haka duk wannan asalibi ne fa na kawo kusa na kawo nesa kusa wannan bayi da kyau wannan bayi da kyau wannan bayi da kyau ubangiji Allah ka rufa mana asiri ka duba mai yanda ungoyi mu suka zama inda ake barna ba a magana yaro zai zo yana fiyar da yarinya a layi ba kowa sha ɗayan dare ba wanda ke kusa da su ya matsa jikinta ya kama ta ya rungume kai abin da ya fi kowa sharri ma yarinya in ta tashi hutu ba taɗi sai ta sanya kawai babu komai daga ita kawai sai hijabinta wallahi ba komai jikinta in sawu ya ɗauke sai yaro ya sa kan cikin hijabinta ya taba duk abin da yake so ya tsotsi nonon ta yadda yake so ko babu aure ci aka ya zo neman aure kawai aka ba ta izinin fitowa bayan Allah in dare ya dare ba kowa nan take a gindin da kalin nan ko kuma a cikin mota da zo da ita zai kwanta da ita ya yi dukkan abin da yake bukata ta koma daman dare ya yi ta wanka iya ba sani ba me kawo haka saboda ainihin mun saki watan sunnar da ubangiji ya gaya mana abinda manzon Allah ya mana bayani sai muka ɗauka wasa ne wannan shubaha ce ta mene ta ainihin wallahi ta ainihin watan fitina ce ta ainihin sha'awa ai mun san ba abin kirki ba ne amma muke yi don mun tabbatar barna ce so wannan kullum ma ya kunu sababan wal fasad fi hadar bilad. wannan shi ne ɗaya kaɗan daga cikin abin da ya ɓata mana gari kuma ya ɓata garin kuma ya kai mu inda ba za mu iya kaiwa zuwa ko ina ba ai banu isra'ila kamar da manzon Allah ya ba mu labari ya ce farkon fitinar su ai ta mata ce kafin je magana akan banu isra'ila duba garinmu malamai suna gaya mana watan ainihin masu ilimi akan jagorancin ƙasa sun ce mu uzumin juyin mulki idan za a yi mata suke fallasawa wasu matan da su ake haɗa baki a kashe mana manyan mutane me ya kawo haka ka saki jikinka ne gare ta ita ko ba a gaya mata sirrin da ba nata ba annabi ya ce watan mata da kake ganin su fitina ce don annabi ne yake faɗin cewa watan farkon fitinar banu isra'ila yahudawa ta mata ce ashe fitinar mace ta sha'awa watan babbar fitina ce a bayan ƙasa ya ce wasu mutane sun koma a yanzu suna haɗa jiki da mace kamar yadda suke haɗa jiki da kowane irin mutum su mai da kansu kamar matan matan suna ganin su ma duk kamar maza ne a sakamakon haka ya ji haka sura sai ya ɗauki kawai shi jikinsa shi kamar ɗa namijin ma kamar yankin macen ne bai jin komai ko kuma a'a jinin macen ne kawai sha'awa ce ya yi wannan ya istimta'i da ita ya sake ta ya kama wannan ya ɗauki macen kawai kamar wani kayan lemo ne ya sha in ya taɓa waccan ya gama ya taɓa waccan ya gama ya wancan wallahi wallahi ɗan uwa akwai wanda na gani ni na san shi kiri-kiri ya ce da mata uku ko biyu ke kwanciya kuma duk karuwai ne wallahi 'yan mata ne zai je ɗaki ya zo da wannan ɗaki ɗaya fa ya kwanta da wannan ta koma gefe ɗaya ya gama da wannan ya sallame ta ya ba wannan kuɗi ya ba wannan kuɗi su fita in ya ga dama ya kwanta su kwana a nan sai bacci ya taɓa wannan in an jima ya taɓa wannan wani irin dabbobi ne haka duk a garinmu najeriya ana yi a sauran wurare ana yi saboda ka ɗan uwa watan fitina ta sha'awa dan adam ya mai da kansa dabba wannan wani abu ne mai sauki suwa suke wannan ba wanda ke wannan sai wawaye mutane kaskantattu a bayan kasa. yanzu runa ila waje ai kullu hinin wa kullu sa'atin wa iyadan billah za gan su ana kallon su kowane yini wa kowane lokaci suna abin su ga dama amma da izinin Allah anna du'a al-muslimina yi yuhitu bihim amma da izinin Allah in dai za su gaba da wannan addu'ar da musulmai suke a garinmu sai ta kama su domin irin wa'incin abin da suke yi da shi ne Allah ke sanyawa bala'i ya kama mu mu kuma addu'a da muke kullum Allahumma la ta'khudhuna bima fa'ala sufaha umina ya ubangiji Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke yi kullum muna wannan kuma Allah ta'ala ba zai bi kyale mu ba kuma da izinin Allah Allah ta'ala zai kawo mana alkhairi wa sawfa yaktubuhum wa yarudduhum al'aqabihim kha'ibina Allah ta'ala zai mai da su walakantattun nan wa sawfa takul mar'ata da dai in Allah ya so ƴaƴanmu a Najeriya a Nijar a Ghana wa'inda suke bin Allah da sauran ƙasashe na musulmi Allah ta'ala ba zai wulaƙanta masu imani a cikinsu ba da dai za ga yarinya shekara 20 har zuwa da ɗoriya amma ba ɗa namijin da ya taɓa kwanciya da ita akwai masu imani a haka ba dukkan suka zama wawaye ba a cikin samarin mu bayan Allah akwai wayanda yake sun kai shekara ashirin bal da ɗoriya har suka yi aure na fari har na biyu ba su taɓa sanin wai wata mace ba a duniya wallahi wallahi akwai su da yawa so da haka muna nan muna ƙara addu'a kuma muna ƙara godiya da ubangiji da ya ƙara tsare mu zuwa ga irin wannan abubuwa amma babu shakka watan fitina irin wannan watan fitina ce mummuna a yanzu yau dan uwa ka duba yadda ake safarar mata ka je garin abuja ka ga mata a bakin titi ka je kaduna ka ga mata a bakin titi inda suke ma'ana gudu ibi ne mace ta zauna a tsaye ga ta nan kai ka ce ta zo shiga a sahu ne mai mota zai zo da ka leƙa sai ga alhaji ne yaya shiga mu je yau wannan abin ya kai ga 'yan mata suna yawo da ainihin ups ake kome ne dan wani abin da ake dan sa kati a ciki abin canjin nan ka sa kati ya ba kuɗi wallahi in uwa abin mamaki har da shi 'yan mata suke yawo idan kun gama ce nawa a dubu goma za ka bani a ki dan rage kaɗan mana to zan baki dubu shida to shi kenan to ba damuwa to mu in mun gama a'a ba magana in ka gama bane ni na yi da zan yi amma dai ba na kuɗin to ai kuɗin sai mun gama in mun gama sai to shi kenan akwai ATM a wurinka eh to buga mun anan yau abin ya kai ƙarshe ba wani kunya ba komai ya sa mata kati ya buga ya buga ta ga alatar ya kudin sun shiga to kana je a fara aiki kaga duk inda ke tsammani a wanke zana ana wanke ta duk inda ke tsammani a wanke luwaɗi ana yi yan mata suna yi samari suna yi mu a inda na gani yara suna tsaye a bakin titi samari zakara zakara da 'yan kaya sun matsa jiki da wandan nan wizi yadda 'yan mata ke tsayewa a wannan bakin titi su ma suna tsaye idan ka zo mai luwaɗi ka ɗauki ɗa namiji ku tafi kuma kai ka san ba ahali zai koya maka ba bana tana ishimawi ita ma an kana son mace ka zo ka ɗauke ta kai har ma in mata fa sun fara cewa ana kashe musu kasuwa ana kashe musu kasuwa to ina za mu je a haka to irin wa'annan irin wannan fitinar watan tana kashe rayuwa ga baki daya tana kashe al'umma ga baki daya tana kashe duniyar ga baki daya wannan ita ce fitinar da manzon Allah ke ba labari wa dan adam sai kuma bai san inda za shi ba ya kirkiro kaza bayan ya san abin haramun ne amma ka zai yi da safe yana ne kafin yamma ya zama arni Allah ka tsare mu watan yawmin wahid yartaddu an al-islami yakhraju an addini Ya yace rana daya sai ya ridda yana mumini ya koma arni yayi wannan yayi wannan Allah ka tsare mu irin wa'annan mutanen sharhin hadisin yace yubi'u dinahu bi ardin minar duniya zai koma yana sai da addininsa ya ɗauki addinin ya saida da wani yanki na me na ainihin duniyarsa a ba shi duniyar ya ba da addini a ba shi duniya ya ba da addini Allah ya tsare mu ya ubangiji Allah ya tsare mu ya ubangiji Allah kar ka sanya mu daga cikin bayi irin wa'annan mutane Allah ka tsare mu ka tsare mana iyalan mu gaba ki da ƴaƴayen mu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh